daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم masu sauraro kun kamo radiyo boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan jamhuriyar musulunci ta iran Mushaba Adam ne a tare da ku a cikin wannan foto rahoto ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abin da za mu gabatar muku da yadda Allah sun kunshi shirin nan na kokon san sai labarin duniya da ɗumɗumin su daga nan kuma sai Afirka a yau abin da zai biyo baya shine ra'ayin masu sauraro mata a cikin al'umma duniyarmu a yau. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin abubuwan da muka sanar ɗaya bayan ɗaya yanzu ga shirin kokunsan. san. kun san. Jama'a masu horare Assalamu alaikum. Yau Juma'a, ɗaya ga watan Maris na shekara ta 2024 wanda ya daidai da 20 ga watan sha'aban na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 153 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan maris na shekara ta 1871 bayan da faransa ta sha kashi a hannun jamus a yakin da sahu gwabza majalisar kasar faransa ta kaɗa kada a kawo ƙarshen mulkin sarauta a ƙasar. bayan kuma majalisar faransa ta kafa wani kwamiti domin tattauna hanyoyin sulhu tsakanin faransa da jamus amma duk da wannan mataki sai da aka ɗauki tsawon shekaru 82 da juyin juhali na faransa kafin kawo ƙarshen mulki na salon sarauta a ƙasar a shekara ta 1790 ne aka yi juyin juhali a ƙasar faransa kuma a karan farko ne sarki napoleon ya ɗora kansa a matsayin sarki kuma bayan sama an yi su sarakuna a ƙasar kafin shekara ta 1871 inda mulki na sarauta ya kawo ƙarshe baki ɗaya a ƙasar faransa. masu wurare ko kun san cewa shekaru 49 suka gabata a ranar irin ta yau sarki muhammad Zana kasar iran ya kafa jam'iyyar siyasa ya kuma da ita jam'iyya tilo a kasar ya kuma "bukaci dukkanin mutanen kasar ta iran da shiga wannan jam'iyya sauran jam'iyyun siyasa na kasar kuma ya ba da umarnin a rusa su jam'iyyar sarki shade ta zama wata hanyar tilastawa mutanen kasar amincewa da mulkin sa domin ko shine shugaban jam'iyyar amma marigayi imamu Khomeini wanda yake gudun hijira a lokacin ya buƙaci mutanen iran da su watsi da wannan jam'iyya domin kuwa kafa da kuma hanyoyin da aka bi wajen kafa wannan jam'iyya sabawa tsarin mulki akan haka ne mutane suka fara adawa da wannan jam'iyya wanda hakan ya sa alatila sarki sha ya amince da wargaza wannan jam'iyya shekaru uku da watanni shida bayan kafa ta. da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 126 suka gabata a ranar irin ta yau daga watan maris in shekara ta 1898 bayan kawo ƙarshen yaƙi na mulkin mallaka tsakanin amurka da spain amurka ta mame tsibirin puerto rico wanda yake cikin tekun atlanta a arewacin yankin kudancin amurka wanda christoph kam ya gano a cikin shekara ta 1493 bayan amurka ta mame wannan tsibiri ta mayar da shi wani babban sansani na sojinta wanda ta jibgi manyan makamai na yaƙi a cikinsa duk sha dai amurka ta mame wannan tsibiri amma mazauna tsibirin suna magana ne da harshen spain saboda haka har yanzu ana lissafa tsibirin a cikin yankuna masu magana da harshen spaniya a duniya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 Labarin duniya da farko ga kanunsu. Al'umma Iran suna kaɗa ƙuri'ar zaɓen 'yan majalisun shawarar musulunci da ta ƙwararru. Wani ɗan sandan Falasɗinu ya harbe 'yan sahiyoniya biyu a yammacin kogin Jordan. a ƙasar chadi jami'an tsaro sun kashe jagoran 'yan hamayyar siyasa to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin jagoran juyin jihar musulunci na iran ya ce ya zama wajibi ga al'ummar iran da kunyata makiya ta hanyar fitowa domin yin zaɓe jagoran juyin jihar musulunci na iran ayatollah al'uzma sai da aliyu ya kirayi al'ummar iran da ta fito kwanta da kwarkwatata domin kaɗa ƙuri'a a zaben na yau juma'a ayatollah sai da khamenei ya bayyana haka ne dai bayan da ya kaɗa tashi ƙuri'ar a husaniyar imam khomeini da kenan tehran inda ya kara da cewa duniya ta sa ido domin ganin yadda za ta kaya a zaben na iran abin fata shine mu farantawa abokai da masoyanmu a duniya su kuma makiya su karaya jagoran junjin halin musuluncin ya bayyana fatansa na ganin al'umma iran ɗin ta gwale makiya ta hanyar fitowa da yawa wajen kaɗa ƙuri'ar shi ma shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'is ya kaɗa tashi ƙuri'ar inda ya bayyana cewa al'umma iran ce baki ɗinta ta yi nasara a wannan zaben shugaban na iran ya ƙara da cewa al'umma iran ɗin za ta ayyana makomar ƙasa ta hanyar zaɓe. Taloma Iran sun fito domin kaɗa ƙuri'a a zaben 'yan majalisun shawara da na ƙwararru. Tun da safiyar yau Juma'a ne dai al'umma ta Iran ɗin suka fara isa cibiyoyin zaɓe domin kaɗa ƙuri'unsu na zaɓar 'yan majalisun shawarar musulunci da kuma ƙwararru masu zaɓar jagora. An buɗe mazaɓin ne dai a faɗin ƙasar da misalin ƙarfe takwas na safe. saboda zaɓar mutane 290 da za su wakilce su a majalisar shawarar musulunci a cikin ƙananan mazaɓu da adadinsu ya kai 60,000 sai kuma majalisar ƙwararru wacce take zaɓar jagora da kuma sanya idanu a kan yadda yake gudanar da ayyukansa ba take da kujeru 88 hukumar zaɓe ta sanar da cewa da akwai mutane dubu goma sha biyar da suke takara a kan kujerun majalisa 290 sai kuma wasu mutanen 144 da suke takara a kan kujeru 88 na majalisar ta ƙwararru. A ƙasar Chadi jami'an soja sun harbe shugaban 'yan hamayyar siyasar ƙasar. A ranar Laraba da ta gabata ne dai jami'an tsaro na ƙasar Chadi suka kai farmaki a babbar shakwatar jam'iyyar adawa wadda ke birnin Injamina. tare da yin harbe-harbe da yi sanadiyar kashe jagoran 'yan hamayyar yaya dillo ministan sadarwa na kasar ta chadi abdulrahman kulamalla ya faɗa wa manema labaru cewa dilo ya ƙi miƙa kai ne ga jami'an tsaron da suka je neman sa sannan kuma ya buɗe musu wuta gwamnatin ƙasar ta chadi tana zargin jagoran 'yan hamayya ɗin da kai wa jami'an tsaron ƙasar hari wanda ya sanadiyar asarar rayuka a baya sai dai ya karyata a hakan wani na kusa da dillo ya ce sojoji sun kai masa hari ne dai a bakin ginin jam'iyyar a lokacin da yake ƙoƙarin jawo gawar wani ɗan jam'iyyar taso ahmad turabi da aka kashe shi tun da fari to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran wani ɗan sandan Falasɗinu ya harbe 'yan sahiyoniya biyu a yammacin kogin Jordan. A jiya Alhamis ne dai wani ɗan sandan gwamnatin kware-kware Falasɗinu ya kai hari akan sansanin 'yan shahararri zauna na Ili da ke kudancin Nablus a yankin yammacin kogin Jordan, inda ya kashe biyu daga cikin 'yan sahiyoniya. Jaridar Radio Ahronot ta 'yan sahiyoniya ta buga cewa an kai harin ne dai a kusa da wani gidan mai da ke daura da matsugunin 'yan sharauri zauna na ili sai dai tuni an kashe maharin wata majiya ta shaidawa tashar talbijin ɗin almayadin cewa maharin jami'in ɗan sanda ne a gwamnatin ƙware-ƙware kware palestina mai suna muhammad nasira wanda ya fito daga garin kalandiya shugaban ansarullah na ƙasar yaman ya faɗa wa makiya da su tsammaci abubuwa masu ban mamaki da ke tafe shugaban ansarun ɗin ta ƙasar yaman sai da abdulmalik alhusi ya ce makiya su tsumayi abubuwan mamaki da suke tafe tare jaddada cewa sojojin yaman za su ci gaba da kai hare-hare da ƙarfi sai da abdulmalik alhusi wanda ya gabatar da jawabi a jiya alhamis ya ce sojojin neman za su ci gaba da hana jiragen ruwa zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mashigar babul mandam har sai zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen yakin gaza da killace shi da aka yi jagoran ƙungiyar ta ansarullah ya kuma ce zuwa yanzu sojojin ƙasar sun yi nasarar hana wa jiragen ruwa hamsin da hudu cewa ta wannan mashiga yana ƙada cewa da wuya ake samun wani jirgin ruwa na 'yan sahenuya da yake wucewa ta babul mandab dangane da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki da sojojin yaman suke harbawa a kan jiragen ruwan 'yan sahiyoniya da masu kai musu haja sai da abdulmalik husi ya ce adadinsu ya kai 384 shugaban kungiyar ta ansarula zargi amurka da mayar da ruwan tekun red sea zuwa fagen daga dangane da laifukan da haramtaccen ƙasar isra'ila take tafkawa kuwa sai da abdul malik ya faɗi cewa ƙarshen 'yan sahiyoniya shine rushewa girman laifuka da suke aikatawa ba zai hana su gushewa ba ƙarshen labarin duniyar kenan. ƙarshen labarin duniya kenan yanzu kuma ga shirin nan na afirka yau Afirka a yau. Jama'a masu saurari salamu alaikum da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya tare da uwa da abokan arziki. Har ila yau, barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau, wanda kuma a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shirin za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun rikicin jihar filato wanda ya kici ya kuma ki yawa duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan gabatar hakanan mun sake da ya babban bakon namu kwararren ɗan jarida masanin siyasar jihar Bam Musa shi mazaunin garin Jos don ya ɗora mana daga inda muka sa aya. Yau za mu tashi ne kan tambayar ko kuma ci gaba da amsa tambayar matsalar ɗan ƙasa ko ɗan jiha a jihar ta Filato. Yanzu mutane ne daga waje suna kawo mana rikici domin suna so sun san da cewa kasan Filato yana nan da amfanin gona yana nan da ma'adinai yana nan kuma wuri ne wanda in ka zona domin weda na plato yana da kyau sun san da cewa in ka na kuma za ka iya noma ka zona lafiya so yanzu sun zo suna rikici in sun zo sun na wani wuri suna nema su ta da mutanen da dama suna nan in suka ta da mutane domin su zona domin su yi gona suna karɓar gonakin mutane suna karban inda duk kamar abin da ya faru a bokos kwanan nan za ka tare da cewa an kore mutane ne daga gurin da ana ma'adine an zo an same su domin su ma su zo na gurin ba wai mutanen da dama sun tashi tare ba ne akwai fulani wanda suka tashi tare suna nan tare ko in ka je bokos ko kaje mangu ko ka je basa akwai fulanin da sun tashi suna nan har yanzu suna nan kuma suna cikin wanda suna kokari a da cewa an samu lafiya da zaman lafiya a plateau haka ne a barkin lafiya so wanda suna da wannan rikici ina gaya maka domin kamar ni dan jarida ne kuma ina gaya maka abubuwan da yake faruwa ne Za ka tara su mutane ba wai mutanen plato ne za su je hari ba ba wai suna fada da wani gari ba ne ba wai za su tsaya su ce a ah, suna ana yaki ba ne mutane ne suna barci da dare sai mutane wadansu wanda ba sa son mu da zaman lafiya ce abin da yake faruwa plato ba maganan addini ba ne maganan kwashe-kwashe ne domin an kashe muslim a kanan an kashe muslim a wase ni na bi na je wase lokacin nan na yi magana kamar dan jarida na je lokacin da ana kashe-kashe a wase na je har kenan to malam musa wani abu kuma da ake zargin wannan kabilu na plato da su shine wato wani lokaci sai ya ga allah ya yi wa bakin arziki sai ya kaman suna jin haushin arzikin da allah ya yi musu ina ganin kama akwai lokacin da jarar yakubu gawon ya yi magana cewa shi eh. arzikin nan ba da shi suke zuwa ba a nan ne suke neman wannan arziki kaga mutum na tallan yalo na tallan lemo na tallan ayaba har allah ya masa arziki me zaka ce ga wannan jan kunne da kuma kira da zidar gaunye wa mutanen plato eh gaskiya ne. akwai wanda sun zo sun tashi sun zo neman arzikinsu sun zo zaman lafiya suna arzikin su Allah yana yana bude musu kofa wancan mun san da su sun zo domin kasuwanci ne suna yi kuma suna kasuwanci kasuwancin su yana bunkasa yana tafiya wannan an san da su haka waɗannan da suna wancan kasuwancin ma za ka ga da cewa akwai mutanen da suna aiki da su suna koya musu kasuwancin ana samun albarka a ƙasa wancan ba shine ne damuwanmu a yanzu ba amma kuma har yanzu mutanen platon masu masu lokacin maganan ka ga wani sai ka yi kishi ya riga ya wuce yanzu mutanen plateau suna kokari ne ga sun yi zaman lafiya kuma mutumin plateau shi ba yi da damuwa da kishi gaskiyan kenan mutumin plateau duk wanda ya tashi daga plateau zai gaya maka da cewa ba ruwan shi da kishi ai an yi zamani a plateau wanda za ka ga da cewa mutanen mu za su yi noman doya za a zo a kwashe inyamare za su kwashe su tafi da shi za a yi noman karo inyamare za su tashi doctors are akwai matsala eh. ta indijin da ake fama da shi a eh. nan jihar eh. plateau ah, amma lokacin da aka ce an samu lalon ya zo ya hau mulki ya kwatanta adalci a tsakanin mutane da baki da kuma 'yan gari gaba daya alal misali lokacin da ya hau ya ba wani wanda za a ce masa bako ya ba shi wato kwamishina a nan jihar plateau me za ka ce game da wannan mulki da lalon ya ka samu zaman lafiya a jihar plateau sauransu waɗansu ko a kaduna da sauransu za ka ga da cewa an iya ba ma wani ma wanda ba dan kasa ba kujera ko an ba shi matsayi domin ya a gurin lalau ni ba wai ba ni ba ne nake magana ma gwamnati amma bisa ga abin da ya faɗa mana mu yan jarida ya ce mana da cewa zai doke kowa da kowa ya yi aiki da shi a tunani na da shi ke ya ce zai doke kowa da kowa ya yi aiki da shi ya nuna da cewa zai iya doke wani ma wanda ba dan kasa ba ya bashi matsayi domin ya yi aiki na iya gane kwamishina na matasa wato eh, bashir shi ma wannan gwamnati din ya appointin nashi domin ya zama kwamishina akwai waɗansu special advisor da sauransu wanda suna nan zuwa ina tunani lalon ya riga ya sa wani ya riga ya yi nashi kokari ya kamata shi ma wannan gwamna zai ci gaba a wancan gefe haka domin a gada cewa an continue da zaman lafiya in har mutum ya nuna adal kai ya nuna yana son kishin kasa ya nuna zai yana son arzikin kasa ya nuna da cewa shi ma zai kawo abin da zai taimaka domin cin gaban wannan kasa bai zama da wani mamaki ba gwamna ko wani za iya bashi wani matsayi da sauransu domin a yi tafiya tare. da masauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu hasai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba maimakon babban bakon namu kwararren dan jarida masanin siyasar jihar pam musa shi ma mazaunin garin jos da ni awal kunya da na shirya ne ke cewa sai wani jikon wai kare ya zub da samiyar kura ka kuma shirin nan na ra'ayin masu sauraro Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku kungiyar kwadugo ta NLC a Najeriya ta sanar da dake zanga-zangar nuna rashin jin daɗi kan tsadar rayuwa da aka shiga a ƙasar tun bayan da gwamnati ta janye tallafin man fetur. nlc dai ta kare matakinta na ɗage zanga-zangar inda ta ce ta yi hakan ne domin baiwa gwamnati nan da ranar 13 ga watan maris ɗinan da aka shiga ta yi wani abu domin sauƙaƙewa al'umma halin da aka shiga to wannan shine muru'in namu a wannan juma'ar malami na farko bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Ilyasim Ilyasu Gulawa. Muna godiya BOH Jamhuriyar Musulunci da daman da kuke bamu mu tofa albarkacin bakinmu. To game da dakatar da zanga-zanga da hukumar da kungiyar 'yan odogo suka yi a Najeriya. So abun dai ba a cewa komai lamarin kasar mu Najeriya sai dai addu'a. Ni a gani na yanzu da wani zanga-zanga da wasu surute duk ba za su kai mu ga tudun na tsira ba. Ya kamata mu koma ga Allah mu ci gaba da addu'o'i Allah ya kawo mana sauki ƙungiyar 'yan kwadago sun jima suna ba wa shugaban ƙasa wa'adi to allah dai ya sa wannan karin sun cika alkawarin su sun fito ranar farko sun yi zanga-zanga sun nuna wa shugaban mu bola ahmad tinubu irin wahalhalu da tsadar rayuwa da talaka ke ciki to wace gari da za su yi karo na biyu sun dakatar ta amma dalilan da suka bayar mun gamsu da su sannan sai mu jira mu ga wa'adin da suka ba shugaban ƙasa na kwana goma sha hudu a nan gaba idan har bai yi abin da suke so ba za su tsunduma yajin aiki so muna fata kafin wannan lokacin allah ya sa shugaban ƙasa ya dubi al'ummar najeriya da idon basira ya kamata a ce a taimaka wa talaka domin talaka na cikin tsaka mai wuya rayuwa ta masa tsada muna kira ga wani wanda alhakin wannan abun ya rataya kansa da su wa allah su taimaka ma talakan najeriya na gode mai magana ilyas m ilyasu gulawa daga jihar bauchi a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio ya ta Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba da gawa memba kungiyar muryar matasan Afirka. Ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su ga ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na a game da dakatar da zanga-zangar tsadar rayuwa da kungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta yi. Hakika hakan ya yi daidai muna fatan Allah ya sa hakan ya zama alheri ga kasar mu Najeriya da ma nahiyar mu ta afirka baki daya na gode sashen hausa na radio ta jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba da gawa memba kungiyar muryar matasan afirka ku tashi lafiya voh mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. sashen Hausa na BOH Tahiran Jamhuriyar Musulunci mai magana tukurfi MC Remawa memba a kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta kasa da kasa reshen kasar Ghana. A yau ina so in yi tsokaci akan janye yajin aiki da 'yan kwadago 'yan kungiyar kwadago suka yi na Najeriya wannan ya kara fito mana kararar da cewa dama ba don talaka suke yi ba kamar yadda dama al'umma da yawa sun yi zargin cewa ba don talaka wannan kungiyoyi suke yin abin su suna yi ne domin ra'ayin shugabannin su to ya tabbata haka an ja shugabannin su an sa su a ɗaki an musu abin da ake musu sun janye yajin aiki ba dan an biya bukatan talaka ba dan an yi wani alƙawari da zai sauwaka wa talaka abin da suka ce za su yi jagoranci zanga-zanga domin shi ba to shikenan su ci gaba mu 'yan kasuwa ne su ne ma'aikatan gwamnati su ne suke jira he gwamnati ta ba su mu ga allah muka dogara kuma ga kasuwancin mu muka dogara su ne almajiran gwamnatin sun kira sun ce al'umma su fito al'umma sun fito ko ina an ba su haɗin kai ana zanga-zanga cikin kwanciyar hankali don a nusar da gwamnati da gane halin da ake ci. amma kawai sun je kuma sun janye sun ce sun ɗaga wai sai wani lokaci to shikenan a ɗaga sai wani lokaci allah ubangiji ya taimake mu mu dai ga allah muka dogara ku tashi tashi lafiya muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryar BOH radio mai albarka da farko dai suna na Sani da U Alaska tun daga nan tsatsun gurum a cikin sha da magaram a jamhuriyar Nijar. Wanga zanga-zanga da kungiyar kwadago take ta Najeriya har tsawon kwana biyu to gaskiya muna goyon bayan wanga zanga-zanga. Duba da cewar wanga tsadar rayuwa ta kai ta kawo duba da cewar talakan najeriya eh, a ni da kyale ke ci to ya kamata a ce shugabanni ku duba ku tausaya wanga talakoki da cewar su ne suka zaɓe kuwa har kuka kai wanga matsayi kuma na san a lokacin da kuke neman matsayi kun musu alƙawula da yawa kuma ku duba da cewar alƙawalin da kuka musu ko ba ku cika wa'ansu ba ya kamata a ce kun cika wa'ansu shi dai talaka dai burin shi a rayuwar shi ya ci ya goshi. kuma yawa Allah godiya to wanga tsadar rayuwa talaka talakan najeriya a wuni da kele ke samu ya ci sau daya to ya ne ake so talakawa najeriya su to ni gaskiya ina goyon bayan wanga zanga-zanga da kungiyar kwadago take yi a sassan najeriya allah sa haɓasa ta cimma ruwa kuma kwalliya ta iya biya kuɗin sabulu a tashi lahiya sani dawo alaska tun daga nan tsatsun burma cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar to kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa BOH malami na gaba gare ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio BOH Radio Musulunci da ke Iran. Da farko na Malam Kabir da ke nan Maradi dan gurbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillah eh, maudu'in da kuka dora bisa kan kungiyar kwadago da ta jan yajin aiki alhamdulillah kun san yau dan adam yana da wani abu saboda kungiyar kwadago inda ke da matsala sai sun zo sun sai cikin dare sai a ce sun jan yajin aiki dole ne mutane su zarge su ce kowa abu abu ake ba su to mu dai Allahu alam nan inda muke ba mu iya zargi mu ce ana bada ba a bada amma dai su rika yanda talaka dai ko gobe da sun zo suka ce a hito a hito wannan shi ke sa talakawa suke kara ja da baya ko sun ce a hito yajin aiki ko ta zanga-zanga ba su hitowa kenan sa adalci a tahiyar su na gode mai magana malam kabiru daga nan marayi dan guli kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar rediyo tehran jamhuriyar musulunci mai sauraron ku ne na yau da kullum ilis firizi na kulabar a yanzu da take a agadas a jamhuriyar nijar mata mataimaki ne na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a reshen jihar agadas ra'ayina da zan bada bisa kan wannan maudu'i na ku bisa kan wannan zanga-zanga da wannan kungiya ta kwadago ta jayi na tsadar rayuwa da take fuskanta a cikin tarayyar nigeria eh wannan mataki muna yaba mata amma hukumomin mu su sani shi dan kasa yana da damar ya hutu ya nuna rashin jin daɗin shi game da take haƙƙin shi da wannan gwamnatoci namu da ba su da kishi wanda ba su da adalci a cikin wannan kasashe namu na afirka suke nunawa eh wannan abu ya yi kyau daman ita duka zanga-zanga ba son ta ake ba sai in ta zo ne dan kasa yake nunawa kuma wallahi muna kira eh wanga kasashe namu ba wanda zai iya hudda su daga cikin wannan matsala sai mu sai ubangiji allah maɗaukin sarki wannan masu jajayen kunnuwa da muke ƙoƙarin kulla alaka da su kullum in dai muka ce da su za to kullum ba za mu huta cikin matsaloli ba kuma ba wanda ke ja mana wannan matsala illa wannan shugabanni namu da muka zaɓe su su ne suke tsindama ƙasashen mu cikin wannan matsaloli su sani wannan abubuwa Allah ba zai taɓa ƙyale su ba a haka da fatan ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio hira mai magana Sa'adu Abubakar Jakuka dan filin ji haifaffen garin Jakuka. Eh, ra'ayina akan maudu'in da aka bayar akan masu yin zanga-zanga a Najeriya waɗanda suka ce a fito a yi zanga-zanga zanga-zanga kungiyoyin kwadago akan tsadar rayuwar da ake ni ko sai na ce kungiyoyin kwadago tsadar rayuwa ce kuka gani oga eh, yanda ake ciki ba ana cikin wahala a zamfara da matsalar yankin nafin ba ku ce komai ba ana cikin wahala a kebi akan matsalar yankin nafin ana cikin wahala a sokoto duka wayannan waje akwai wayanda suna zaune ne a ka musu mutum su rike ko su kashe ko a biya kuɗin fansa na ce ko da a ce yajin aiki shi na sa a yi maganin matsalar matsaloli to ga abin da ya dace a ma eh, a yajin aiki kan shi mutane suna cikin matsala ba a zuwa gonaki ba daɗi ya kamata in ma za a yajin aiki to a yi kan wannan tsadar rayuwar ta bangaren kashe mutane da aka yi ba gaira ba dalili mai magana sa'adu abubakar jakuka Assalamu alaikum sashen musa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Lawal Amurken shugaba na kula Big tampo da magaran Jamhuriyar Nijar. Eh gaskiya lokaci na akan wannan maudu'i da kuka sa kungiyar kwadago ta Najeriya gaskiya ta yi kokari haka ake so shine ima talaka. Ba dan komai ba saboda tun tun lokacin da aka janye tallafin man fetur a Najeriya aka shiga wannan cikin matsaloli kenan kira na ga gwamnatin Tinubu da su maido da tallafin man fetur ba dan komai ba dan talakawa su ji daɗi man fetur in yayi tsada komai yana yin tsada saboda in ka dauka tsada kaya daga ta yi yawa daga transfer ne in mai yayi tsada aka ɗauko kaya a mota dole yayi tsada ita ma ta yi tsada kenan abin duka zai kuma akan talaka ne kira na gwamnati Allah ya sa za ta saurari wannan kuka ne kungiyar kwadago mai magana laula amurkan shugaba na kullabi kitan fura magaran jamhuriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka jumre biyo h da farko yi suna na shani da alaska tun daga nan a cikin jihar da magaram a jamhuriyar niger eh, wanga maudu'i da kuka bamu eh, na wanga mako akan eh, wanga zanga-zanga da kungiyar kwadago ta gudanar dangance da tsadar rayuwa to hakan abu ne mai kyau kuma muna jinjina kungiyar kwadago ta najeriya duba dukkan wannan abubuwan da ya kawo wanga matsala wanga janye tallafin man fetur ya kamata ce shugaban najeriya bola ahmed tinubu da sauran 'yan majalisu su duba wanga koke na kungiyar eh, kwadago domin a maido da wanga eh, tallafi na man fetur saboda don kuka duba eh, talakawa ne suka kai ku wanga masu kuka zama shugabanni to ya kamata a ce a cikin alƙulan da kuka ɗauka musu ku cika musu wansu daga ciki a tashi laya murya biyo ya ci sani dawa laska tun daga nan tsatsun murmu. assalamu alaikum wa rahmatullahi sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkanku da warhaka barkanku da safiya yau wato a dangane da wannan maudu'i da kuka ba mu dangane da yadda kungiyar kwadago ta dage wannan gagarumin zanga-zanga da ta shirya yi to mu dai gaskiya mu al'ummar najeriya mun fara zargin wannan kungiya ta yan kwadago ko suna yi mana zagon kasa ne da sunan cewa za su yi yajin aiki ko kuma za a fada zanga-zanga daga ƙarshe da gwamnati ta biya musu wasu bukatunsu na kansu da kansu kawai su kyale mu talakawa a cikin wani mummunan hali fatan mu dai ubangiji allah ya kawo mana mafita a cikin wannan al'amari al'amari na tsadar rayuwa da ake fama da shi a ƙasa ta najeriya mai magana muhammad murban masiyo daga nan karamar hukumar fune a jihar yobe ta tashi lafiya muna godiya To masu mu da kuma hakan ne mu kawo ƙarshen shirin na wannan mako sai kuma wata ranar Juma'a idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka na Agaris da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. buga ga shirin nan na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon voh hausa da ke karkashin tashar television ta hausa tv wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya khadija kandi ta rubuta to kuma da ka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. dadi ya amsa masa ba matsala daman can ko ba yar uwarka bace ai tana da yancin zama a gidan nan balle kuma tana jininka ba wata matsala zan yi magana da ka. sai dai na yi magana da ita sai na yi magana da ita sannan na zo nan ta ce min ba matsala for the first time yau ka fara sirri da ita kamun ni i'm so jealous talba ya murmushi domin ya san sa da zolaya sannan ya sake mikewa tsaye ya nufi gurin da fridge din dadi yake ya buɗe ya ɗauko goran ruwan sai ka shigo dadi dadi ya daga masa kai yana murmushi shi kuma ya fice rike da ruwa bai sha ba sai da ya shiga motarsa sannan ya balla murfin ya daga gorar roban ya kai bakinsa bai sauke ba sai da ya yi rabin gorar sannan ya sauke gorar yana haki abubuwa biyu lokaci ɗaya ya furta yana yi ma motarsa ki at first gida ya nufa sai kuma ya canza hanya ya ɗauki hanyar da za ta kai shi gidansa a gaban gidansa ya faka motarsa ya fita ya nufi gate ɗin ya buɗe sannan ya shigar da motar ciki ya dawo ya rufe gate ɗin laila tana shiga ɗakin momi ta zauna kusa da ita tana faɗin momi i thought mun yi maganar nan da ke sai kuma gashi ya bukata da kansa me ba za ki yarda ba me yasa ba ki yarda ba momi ta kalle ta ba ki da wata magana sai ta madina duk abin da madina ta ɗora ki a kai shi kike yi ko da abin nan ba mai kyau ne madina ma ba za ta ɗora ni a wannan abin mara kyau ba ƙawata ce i trust her shekara nawa muna tare fine ranar da za ta baki mamaki kar ki nemi taimako na haka ma ba zai taba faruwa ba ya maganar aikin ta kin faɗawa wa dadi eh na masa magana kuma na masa maganar auren ku auren mu as momi na ce a saka muku rana ban san abin da kike jira ba kina da bin shawarar zuciyarki kin gama karatu shi ma kuma yana aiki to jiran me kuke yi da da can ina goyon bayan ki amma a yanzu kam na goyon bayan ki zaman da zaki da kike ta yi ya yi yawa domin na lura shawarar madina kike ta bi har yanzu kin kasa fahimtar cewa tana son talba ne laila ta mike tsaye da sauri tana kallon momi momi idan kin tsani madina ba wani abu bane ba amma abin da kike jifan madina da shi yanzu ba zai taɓa faruwa ba na san wace ce madina har abada ba za ta taba min abin da kike tunani ba momi kallonta kawai take domin ta lura ba karamin fusata ta yi ba saboda furucin momi ba lallai ne ta fahimce ta ba balle har ta yarda ni ban shirya aure yanzu ba sai yaushe sai ranar da zan yi momi please you parents should know your limits momi kuma fa kun yi naku zaman haka bata faru ba wallahi a waje ba a yin ma haka kowa yana da right ɗinsa mumi ta kalle ta da kyau kin manta cewar mu musulmai ne kuma idan kin yi karatu a waje that was before, that was before. yanzu kuma kina a Najeriya a Najeriya ma a zamfara kuma ke ya ce kar ki manta da wannan na san duk wannan amma ni kuna tauye min haƙƙina ko da yaushe talba ne mai gaskiya shine mai yanke hukuncin komai a duk lokacin da ya dauki. ya buƙaci aure ko wani abu ana bashi kai tsaye na san shi zan aura amma ni ma fa ina da right momi ku ringa min adalci so yanzu dai ba shirya auren ba momi ta tambaya tana daga mata tsawa sai ta ɗauke fuska tana jin bacin ran yadda yana karuwa i'm not ready gaskiya or i will think about it tana tana kaiwa nan ta juya a fusace ta fice daga ɗakin kamar walƙiya ɗakin ta ta shiga ta ɗauki kiyin motar ta da 'yar ƙaramar jaka da wayar ta fito daman abu ne mai wahala ka ganta da mayafi idan mata sako bai wuce karami ba irin wanda zai tsaya daidai wuya yanayin yadda take sakowa daga stes din ma kadai ya isa ya sanar da bacin ranta mai da ke aikin gyaran dining din ba inda da suka ci abinci sai kallonta take kasa-kasa da karfi ta bude kofar falon tafta kamar an biyo ta haka ta isa gurin motar ta bude ta shiga tsakanin hannunta da jikinta ba za ka iya tantance mai fusgar wani ba masu aikin buɗe gate ɗin gidan sun karanci halinta fiye da kowa a gidan mace ce mai matukar wulakanci idan ka shiga gonarta gaji da kai da ɗaukar kowa ba komai ba ita dai a idan ta kowa kaskantacce ne hakan yasa suka bude gate din da sauri tun kamun ta iso kamar an rubuta cewa laila kadai aka yi wa wannan titin haka ta riga gudu zuciyarta sai ta tafasa take kamin ta isa gidansu madina ta cikawa bakinta da iska tana furzawa ya kai so goma sau hudu tana danna hon sannan aka bude mata get din wani banzan kallo ta watsa ma direban cause got lucky ba a gidansu yake aiki ba da yau sai ta wulakanta shi a inda ta saba aje motar ta ta ajiye sannan ta dauki wayar ta ta kira kawarta madina domin sai a lokacin ta yi dautin tana gida ko bata ko tana gurin aiki ki shigo cikin gida mana na ga fakin ɗinki shine abin da madina ta faɗa bayan ta amsa kiran sai laila ta kashe wayar ta buɗe motar ta fita ta ta ta nufi falon su tun kamin ta karasa aka buɗe mata kofar fala da wata yarinyar kiki ce ko a fuska za ta yi ma wacce ta buɗe mata kofar godiya amma bata kula ta ba sai ta nufi ɗakin su madina take daman idan ta shiga cikin gidan hajiya kawai take iya gaisarwa su kansu kannan madina har sun saba da yanayinta ko babu komai mai wahala laila ta ganka a wani gurin taimaka gaisuwa matukar ba abokin dadi ko momi ba ne ba su ma kuma ba kowa ba turu kofar ɗakin ta yi ta shiga sai ta samu madina zaune tsakiyar gado tana duba wasu manyan 'yan kunne masu matukar kyau me haka to masu sauraron mu duka duka nan muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kai mu wani satin za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa Allah ya kai mu lafiya masu sauraro sai ku ga zama domin ku ji shirin na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shirin ne wanda muka saba kamo ku batutuwa da suka shafi siyasa ƙasa da kasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi rubi ne akan amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi akan mutanen gaza da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. makami mafi hatsari da muni da ɗan adam zai iya amfani da shi a kan uwansa mutum shine yunwa saboda abinci wani haƙƙi ne daga cikin muhimman haƙƙoƙi na ginshiƙi na rayuwar bil'adama watakila wannan ne ya bahaushe yake cewa ba horo da yunwa sai dai kuma abin takaici shine yadda a cikin zamanin da ake kira na ci gaba da wayewa amfani da yunwa a matsayin makami ya zama ruwan dare tun daga karni da ya shuɗe da amurka ta yi sanadiyar mutuwar jariran ƙasar iraki miliyan ɗaya da kuma dubun dubatar mutane a sassa daban-daban na duniya a haramtacciyar ƙasar isra'ila abin da yake faruwa kenan inda jami'an sojojin wannan ƙasa suke amfani da yunwa a kan al'ummar falasɗinu hukumar abinci ta duniya ta wallafa wani saƙo a shafinta na x da take cewa ta dakatar da shigar da abinci cikin yankin gaza har zuwa lokacin da za a samar da yanayin tsaro da zai bayar da damar yin hakan hukumar ta wallafa wannan sakon ne da ranar 20 ga watan nan na fabrairu shekara ta 2024 kwanaki kaɗan da ta fara shigar da kayan sannan ta dakatar da su abinda ya gabaci wannan sanarwar shine an ɗauki makonni uku a jere ba tare da an shigar da kayan agaji cikin yankin na gaza ba bayan da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai hari a kan ayarin wasu manyan motoci da suke dauke da kayan agaji musamman ma dai kayan abinci shi kuwa asusun kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef cewa yi a halin yanzu da akwai kananan yara 600 da suke fama da yunwa har suna fuskantar mutuwa a yankin rafa da ke kudancin gaza suna rayuwa a cikin mawuyacin hali da babu abinci balle ruwan sha ko magani kuma a cikin hemomi a tsakanin kudanci da arewacin gaza da akwai dubban mutane da suke fama da yunwa matsananciya ta yadda mutuwa take yi musu barazana bayan gushewar sa'o'i 48 ne daga shelanta yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kan gaza ministan yakin 'yan sahiyoniya yoab gallant ya fito a gaban duniya ya faɗi cewa za su hana shigar da abinci ruwa ko magani da makamashi zuwa cikin yankin gaza wannan zancen yana a matsayin shelanta yakin yunwa a kan al'ummar ta gaza daidai da shelanta yaƙi na soja mataki a aikace da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka shine na kulle iyakokin gaza da hana shigar da duk wasu kayayyakin agaji da suka hada da abinci gashi kuwa gaba na ranar bakwai ga watan oktoba a kowace rana ta allah manyan motoci masu dauke da kayan abinci da bukatar yau da kullum da suke shiga cikin gaza ta mashigar karam abu salim suna da yawan gaske farkon yaƙi an ɗauki kwanaki 15 ba tare da an bar motoci masu ɗauke da kayan agaji wucewa ba balle su shiga cikin kaza har sai da aka yi wata yarjejeniya wacce ta bayar da damar aka shigar da wasu motoci 'yan kaɗan da ba su kai su wadatar da mutanen wannan yanki ba bilhassalima ko da kaso ɗaya cikin ɗari na bukatun mutanen gaza waɗannan kayan abincin ba za su toshe ba ranar 31 ga watan oktoba sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka fara yi wa yankin gaza kutse ta ƙasa wannan ya faru ne da bayan gushewar wasu kwanaki kaɗan da shigar da kayan agajin da ba su kai ko'ina ba kuma shi ma a yankin khan kaɗai aka tsaya bayan shigar sojojin haramtaccen kasar isra'ila cikin yankin na gaza sun rika kokarin datsa shi da raba shi da sanya iyakoki tsakanin kudanci da arewacinsa an fara daga kan titin salahuddin aka ci da tafiya har zuwa shari rashid daga can kuma aka nausa zuwa gabar ruwa inda aka killace yankin gaza da yi masa kuri wannan matakin na soja ya sa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman masu ayyukan agaji suka janye daga arewacin gaza an bar mutanen da sun haura miliyan ɗaya a ƙarƙashin injinan kisa da kayan yakin haramtaccen ƙasar isra'ila ba tare da an kai musu abinci ba dama dai sanannen abu ne cewa mutanen gaza suna rayuwa ne a ƙarƙashin taimako da agaji da ake basu sannu a hankali kayan agaji sun rika karewa a cikin wannan yankin a cikin makonnin farko na kutsan sojojin mamaya a cikin yankin na gaza kayan abinci da ake ajiyewa sun kare a cikin gidaje da shaguna na kasuwa a kwana a tashi yunwa ta fara farma mutanen gaza da bayyana a cikinsu abincin da ake ajiye da shi ya ƙare an kuma rufe hanyoyin shigo da wani daga waje a lokaci ɗaya kuma ana ci gaba da yi wa mutanen ruwan wuta ta sama da kai musu har-hare daga ƙasa yankunan tsakiya da kudancin gaza ne suke da ɗan dama-dama idan aka kwatanta su da sauran yankunan ta fuskar samun abinci saboda an shigar da kayan taimako ƙaidaddu sai dai kuma da mutanen arewa da aka koro suka isa wajen an yi wa kayan abincin yankin matsin lamba mai tsanani bayan gushewar watanni uku daga shilanta wannan yaƙi sojojin mamaya sun datsa shi gida biyu a tsakanin arewa da kudanci kuma har yanzu yankin arewa yana a killace ta kowace fuska da akwai mutanen da sun kai dubu ɗari bakwai da aka hana wa samun abinci ko ruwan sha balle magani kamar yadda cibiya mai kula da abinci ta duniya ta bayyana a can kudancin gaza kuwa ana samun shigar kayan abinci amma kaɗan domin baya iya biyan buƙatar mutanen yankin mutane fiye da miliyan ɗaya ne a yankin rafa da kuma gunduma tsakiya wani jami'i a hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya mai suna michael fahri ya bayyana abin da ke faruwa da cewa amfani ne da yunwa a matsayin makami da isra'ila take yi domin cutar da fararen hula a gaza to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirma yana da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Ka taƙaitattun labarin duniya. jagoran juyin jihar musulunci na iran ya ce ya zama wajibi ga al'ummar iran da kunyata makiya ta hanyar fitowa domin yin zaɓe jagoran juyin jihar musulunci na iran ayatollah uzma sai da aliyu khamna'i ya kirayi al'ummar iran da ta fito kwanta da kwarkwatata domin kaɗa ƙuri'a a zaɓen na yau juma'a ayatollah sai da aliyu khamna'i ya bayyana haka ne dai bayan da ya kaɗa tashi ƙuri'ar a husaniyar imamu khomeini da ke nan tehran inda ya kara da cewa duniya ta sa ido domin ganin yadda za ta kaya a zaben na iran abin fata shine mu farantawa abokai da masoyanmu a duniya su kuma makiya su karaya jagoran junjo halin musuluncin ya bayyana fatansa na ganin al'umma iran ɗin ta gwale makiya ta hanyar fitowa da yawa wajen kaɗa ƙuri'ar shi ma shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya kaɗa tashi ƙuri'ar inda ya bayyana cewa al'ummar iran ce baki ɗinta ta yi nasara a wannan zaben shugaban na iran ya ƙara da cewa al'ummar iran ɗin za ta ayyana makomar ƙasa ta hanyar zaɓe al'ummar iran sun fito domin kaɗa ƙuri'a a zaben 'yan majalisun shawara da na ƙwararru tun da safiyar yau juma'a ne dai al'ummar ta iran ɗin suka fara isa cibiyoyin zaɓe mun kada ƙuri'unsu na zaɓar 'yan majalisun shawarar musulunci da kuma ƙwararru masu zaɓar jagora an buɗe mazaɓin ne dai a faɗin ƙasar da misalin ƙarfe takwas na safe saboda zaɓar mutane 290 da za su wakilce su a majalisar shawarar musulunci a cikin ƙananan mazaɓu da adadinsu ya kai 60,000 sai kuma majalisar ƙwararru wacce take zaɓar jagora da kuma sanya idanu a kan yadda yake gudanar da ayyukansa da haka muka bi ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin fitowar mu ta wannan lokacin da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri